kungiyar kwallon kafa ta Everton ta samu nasarar lallasa kungiyar kwallon kafa ta Swan City da kwallo uku da ɗaya a gasar Premier League mako na 18. A yau kuma za a fafata a gasar Kalin Cup na kasar Ingila a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final a Turance. Arsenal ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta West Ham sai kungiyar kwallon kafa ta Leicester City su karbi bakuncin Manchester City za a fafata wasannin ne da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Najeriya, niger Kamaru da kasar Chad. a can kasar spain kuwa an bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya malaga ta sha kashi a hannun real betis da kwallo biyu da daya a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta labenta ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta leganes da misalin karfe 9 da rabi na dare agogon nigeria idan muka leka bangaren cinikayyan yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa inda za a bude a watan janairu nan da muke hunkurin shiga manchester city na dab da cimma yarjejeniya kan sabunta kwantirakin dan wasanta kevin de bruyne dan shekara 26 da haihuwa wanda ya zo kungiyar a shekara ta 2015 daga tsohuwar kungiyarsa ta westbrook akan zunzurutun kudi har fan miliyan 55 inda ya zama dan wasan da ya fi kowa tsada a wannan shekara a kungiyar ta manchester city ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana yunkurin shiga zawarcin dan wasan baya ne na kungiyar kwallon kafa ta chelsea david luiz din shekara talatin da haihuwa real madrid tana kan gaba wajen sasantawa da kungiyar kwallon kafa ta chelsea kan batun sayan dan wasan chelsea edin hazard sai dai sayan Asenso na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ya ce da zaran dan wasan ya taho kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid shi kuma zai tattara takalman wasan sai koma wata kungiya don zai bar kungiyar. Michael Obi ya yi watsi da labarin da ake yi na yayatawa ake yayatawa cewa zai dawo kungiyar kwallon kafa ta Everton dan wasan ya ce yana nan a can kasar Sin inda yake ci gaba da fafatawa kuma da jin daɗin zama a kungiyar da yake. Borussia Dortmund ta ce tana kan turbanta na dawo da tsohon dan wasanta mictarian daga kungiyar kwallon kafa ta manchester united kungiyar kwallon kafa ta west ham tana shirye-shiryen ta dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool danny ings dan shekara 25 da haihuwa da kuma harry Hata dan shekara 27 da haihuwa dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Vanimont a watan Janairu mai zuwa. dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Eric Aubameyang dan kasar Gabon ya kara tsawaita kwantirakinsa a kungiyar ta Dortmund da zai ci gaba da zama a kungiya. Antonio Griezmann na shirin koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da taka leda daga karshe shugaban kungiyar kwallon kafa ta PSV ya ce ya zama musu dole su shiga kasuwa a watan Janairun nan domin zakulo dan wasan tsakiya na baya kasantuwar dan wasansu Thiago Moto ya samu rauni a gwiwan kafarsa har na tsawon sati shida. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyoyi huta lafiya.